Hallelujah da shi da mutane su zubar da mutane amma batarwan baya hannu shi shi da ɗa'ira Allah wanda sarauta ne yarda din nan suriya annabawa da sahabbai da waliyai da malamai magada annabawa masu hanyar shaitan kuma su ne waɗancan na wancan gefen saboda ka gode wa Allah da Allah ya samu hanyar dama ɗin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da imani da shi da imani dukkan annabawa yan wata da imani dukkan manzanni yarda dukkan sahabbai yarda da dukkan waliyai yarda da cewa Allah yana da mala'iku kamar yadda hadisi ya da haka ake tafiya da ake tafiya har muka zo yau din nan Allah ya sa daɗi da Allah ya sa ku cikin wannan aiki kuna yan mu kuna yan musulmi kuna yan mu arewa har kuna gano takardun duk ba kai ka rubuta ba waɗansu ne suka jarraba ka suka ga inda ka cancanta suka rubuta suka ba ka ka rike amma kai ka rubuta ba za a yarda ba to kuma I que yeah, con on ya kowa makaranta shi ma musulmi ya kowa makaranta suna hira ya ya gida gida lafiya kowa yana ba da ba da abin da ya gaba da shi a gida ni kaya da an sake hutu zan raga kaya sai raga ka garin ku garin su ba a masa wuta ne sannan shi kenan sai musulmi ya je garin abokin of work we magana da junan su a zamanin da ita ni dai ba zan sa da na boko ba sai ya ce ce ne dalili ce kai dan gari ne a garin nan ni ma dan gari ne ka mu tabbas kora amma ba da gidan za a yi wani shi shi ba komai wani shi komai ne eh, shi wasila ne shi kuma karatu shi ne makasi addini akwai makasi Yeah, yeah. sai kuma da duk zaɓin nan wanda aka zaɓe ne ya karanto mana boko in ya dawo to shi ne shugaban ana Amen. uh, what rashin jin daɗi tsakanin shi kudusai da shi sardauna da shi ainihin idha tawalla yaquzu qasmi jada to sai ya Muy bien. Najeriya ku karantar da Qur'ani. Kuma shi ne littafin musulunci. Shi ne ya kamata a wa yaro kafin ya san wada mai san Al-Qur'ani. Ya san Fatiha, ya san ya san Alwala, ya san ibadu tun yana karatun Qur'ani. Muna da makarantu kunce ɗari uku da ɗari uku da talatin da shida. ప్రభుత్వం సాగు అందుకే gaba